Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan yammacin Laraba 4 ga watan Nuwamba. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com da kuma ta FM a rediyo amfani a ƙasar jamhuriyar Nijar masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. Matsalar Boko Haram matsala ce ta duka Najeriya saboda rugujewar tattalin arzikin Arewa maso gabashin Najeriya ya taba duka sassan ƙasar. Ko matsalar rashin tsaro ba ta Arewa ba ce ita kaɗai, ta shafi duka Najeriya. Zoron matasa zai ci gaba da muhawara akan wannan batun. A farkon al'amarin ma dukiyarmu ko kuma tattalin arzikinmu aka fara yaƙa. A nan wurin talakca nan ana ganin cewa ma akwai mai. gaskiya akwai matsala a kungiyar tsaro. akwai son zuciya To kamar yadda kuka sani shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kirkiro da wani shirin musamman domin farfado da yankin Arewa maso gabas da ya durkushe saboda rigingimin Boko Haram. To ko me ake nihi da wannan sabon shiri na shugaban kasa? Tsari ne na musamman wanda ita gwamnatin tarayya ta fito da shi wanda zai tallafa wa Arewa maso gabas jihohin Borno, Yobe, Maiduguri, Bauchi, Gombe, da Adamawa. To, yau fa dan iya ya yi kuka ya zub da hawaye akan labarin lalatar da wasu suka yi da 'yan maza a makarantar Dr. Hassan Gwarzo da ke Kano. Kar ku bari labarin ɗan iya wuce ku, sai amsoshin tambayar mu duk a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. jamila kamar yadda kika ce yau duk masu sauraron mu ku kara matsowa ku kasa kunne ya kamata kowa ji wannan labari na ɗan iya ga lawal isa ikara yau da yi tun daga nesa na hangi dan iya cikin damuwa yana zub da hawaye na ce dan iya me yake faruwa ne na ganka duka narke kamar wani dan yaye ya ce bari kawai dan uwa gani na yi duniyan nan da sani dai ta tafi karaye saboda na ji wani abun bakin cikin da ake wa yara yan makaranta na ce kai ina ma bana raye wata makaranta ce aka ce a kano take bata rayuwar yaran wasu iyaye idan suna bacci cikin dare sai wasu lalatattu su lallaba su kama wanda don yaran su janye su yi ta lalata da yaran kamar dabbobi don gara ma bunsulaye saboda ko a dabba ma namiji bai bin namiji sai su kawai don su nuna wa duniya su awawaye kuma ni damuwa ta ma wai a Kano ake wannan mummunar ɗabi'a don an ga kanawanmu na yanzu sun yi karatun da kansu ya waye dan ya ce wannan ne yasa kaga na yi shiru idanuwa na ta ruwa kamar za su zagwanye na ce dan iya nima gaskiya da jin wannan labari duk na rude. na ce wai yara maza ake yi wa fyaɗe kuma ma wata damuwar ita ce wata majiya ta ce wannan matsalar fata daɗe wasu ne kawai suka dinga roƙon kada a yi maganar abu buɗe su kuma yaran da ake cutarwa aka bar rayuwarsu haka nan don kawai su bi su barbaɗe don ko ka san duk yaran da aka yi luwaɗi da shi an yi wa rayuwar shi mummunan targaɗe saboda ko mutan gari ma idan suka gane zaka ga suna ta zunɗe don kasan babu yadda za a yi a gurguje irin wannan maganar barnar ta shuɗe saboda an ce yaran ma da ake yi wa wannan mummunan lalata da ka gansu suna tafiya za ka gansu a bubbuɗe kaga ko dole mu ɓara ta bin diddigin wannan batu kada wasu su kashe maganar ta hanyar yin amfani da ƙananan kuɗaɗe dan iya ce ni babban abin da nake so a yi tambaya a kai ma shine wai ina mahukunta waɗanda su ne ke da alhakin kula da wannan makaranta amma suka bar wasu 'yan tsiraru suna tabin rayuwar ƙananan yara don su lalata saboda kasan luwaɗi fa yana yaɗa mummunar cuta ko da yake dai dama masu ruwa da tsaki akan ilimin ƙasar mu sun cusa siyasa kuma idan ana maganar ilimin akan kuɗi hankalin su ke karkata domin ko da yawan makarantun ƙasar ma ana kafa su ne kawai don waɗanda suka gina su su wadata shi yasa kake ganin ake ta tafka irin wannan ƙazanta amma dai tun da wannan barnar danna 'ya'ya maza cikin dare ta tabbata to dole ne fa mahukuntan bangaren ilimin da suka cusa siyasa su san cewa sakacinsu ne sanadinta kuma mu 'yan ƙasa muna nan mun ƙura ido muna kallon ta yaya ne za a yi maganin wannan wauta na ce dan iya nifa na fitura wannan laifi akan yadda shugabanninmu suka siyasantar da ilimi daga nan kuma sai shugabannin makarantar da nake ganin su ma sun taimaka wajen haƙa wannan rami ta yadda suka bari aka yi wannan mummunan aiki aikin da ya jefa iyayen waɗannan yara cikin tagumi gashi nan ma dai yanzu da abin ya bayyana alaƙa tsakanin iyayen yaran da shugabannin makarantar ta riga ta yi tsami don na ji wata uwa daga cikin iyayen yaran ta ce babu wani daddaɗan kalami da zai sa ta haƙura kan cin zarafin da aka yi wa ɗanta don ta ce batun fa ya riga ya yi ɗumi amma dai ko ma me ina so in ce wannan matsala ta makaranta ce da kuma saƙa siyasa kan harkar ilimi ta masu mukami saboda haka wajibi ne hukuma ta ɗauki mataki don yaye wa iyayen nan zaman zulumi su kuma shugabannin wannan makaranta a ɗauki mataki kansu tun da ɗumi-ɗumi don wannan ne kawai zai taimaka wajen magance duk wani tsegumi a daina cikin garinmu kai don allah a daina Mun yi muku tambayar cewa a ganin ku gwamnatin shugaba Buhari na iya ganin bayan Boko Haram kafin ƙarshen shekarar nan kamar yadda ta yi alkawari ga yadda kuka amsa mana ta Facebook. Eh kuma a'a, domin ko in dai jami'an tsaro sun mai da hankali tare da haɗa kai da mazauna yankin da abin ya shahuwa to za a samu riba. Amma idan suka zama masu riƙe makamai tare da tsoron rayuwarsu ta halaka to tabbas wankin hula zai kai su dare. Sako daga Yahuza Sa'idu BKY Kakihum. Yau da gobe muna fatan haka. amma rikicin boko haram yana da matukar wahala saboda ɓoyayyen al'amari da ke cikin rikicin sako daga sanusi ladan doka Wata na gari lamiri ni dai ina da kyakkyawan watan cewa nan da ƙarshen shekarar nan hare-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa zai zo ƙarshe amma akwai buƙatar ƙara azama da jajircewa ɓangaren sojoji idan har sojoji za su ƙara ƙaimi a yankin goza da masak da wasu kan iyakokin najeriya da nijar da kuma iyakan najeriya da kamaru to za su iya kakkaɓe 'yan ta'addan nan da ƙarshen shekarar nan. To sai harin ƙunar baƙin wake wanda wani abu ne daban da nake ga ya kamata a samo na'urori da za su iya tantancewa tare da nuna duk inda akwai bam daga wurare masu nisa. Idan ba waɗannan na'urori aka samar ba, da wuya iya kawo ƙarshen ƙunar baƙin wake, ko da yake ba hwata nake ba. domin ni ban ƙi a ce yau ma babu wata hargaba tsoro ko barazana da muke ciki na tashin bomba sako daga usman bin affan da maturu kwarai kuwa in dai har za a yi da gaskiya in an nemi haɗin kan al'umma kuma duk wani munafiki a gwamnati ko a jami'an tsaro a kama shi sannan kuma in dai sojoji za su cire fargaba su shiga dajin sambisa su tarwatsa dajin kuma jibge sojoji a boda insha Allahu za a iya kawo su a wannan lokacin da aka faɗa. saƙo daga Abubakar Injobdi. Za ta iya kawo su ta ɓangaren yakin da suke yi irin na hito na hito, amma harin sari noken da 'yan Boko Haram suke kaiwa zai yi wahala iya kawo ƙarshen shi. Mu dai mu Allah ya taimaki sojojin Najeriya su kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda kafin wani watan. Sako daga Abba Honest. Insha Allah yanzu ma suna dab da ƙarewa, alhamdulillah, mutanen gudun hijira na Gwauza, Kwanduga da Bama har wasunsu suna komawa garuruwansu. saƙo daga Zanna Musa Liman. Yau da gobe, haƙiƙa muna da yaƙinin za a iya kawo ƙarshen Boko Haram zuwa ƙarshen shekara. Idan muka dubi irin nasarorin da dakarun ƙasa ta Najeriya suke samu a kan Boko Haram, kuma sai mu ci gaba da addu'a domin ganin an kawo ƙarshen ta'addancin. Sako daga Bello Yakubu Dukku. A gaskiya VOA shirin yau da gobe na matukar taimako wajen sanar da mu abubuwan da suka ɗore mana kai. Gaskiya ina kyautata tsammanin samun cikakken zaman lafiya a yankinmu. Saboda ni a gaskiya na ga yau kuma na ga jiya. Makaman da suke hannun sojoji a lokacin wancan gwamnatin da na yanzu akwai bambanci. Muna kyautata tsammanin zaman lafiya da yin fatan alkhairi. Sako daga Muhammad A. Modu. To, idan kuna biye da mu dai a makon da ya gabata zauren matasa ya tabbatar da cewa matsalar Boko Haram matsala ce ta duka Najeriya, saboda rugujewar tattalin arzikin arewa maso gabashin Najeriya ya taɓa duka sassan ƙasar, kuma matsalar rashin tsaro ba ta arewa ba ce ita kaɗai ta shahi duka Najeriya. Ga dai zauren matasan da ci gaban muhawarar akan waɗannan batutu a ƙarƙashin jagorancin Abdulwahab Muhammad. Alal misali idan muka lura shiyar arewa maso gabas ɗin nan tana samar da abubuwa nama kifi da kayan abinci dai hmm. yaya za ka ce irin muhimmancin ta a najeriya a muhimmancin ka bandan kifi ya karanta ya yi tsada ba don komai ba saboda mutanen baga da sauransu an kashe mutane da yawa masu wannan kamun kifi wasu kuma sun watsar da sana'a sun bari wasu katan katan in kima haka suka rabi a wurin don kowa na gudun rayuwarsa an ci baya a wannan akwai dabbobi da suke shigowa daga chadi daga kamaru wanda ana shigo da su kowane asabar wanda lokacin da na suna ga gala mutanen nan yanzu ba sa zuwa ba don kuma don rayuwarsu ya shiga wani hali ko ana kwace shanun a karkada su zuwa daji don a yanka ma waɗannan mutane suka ga asarar rayuka da wannan dabbobi da dukiyarsu ya lalace a nan wurin talak chadin nan ana ganin cewa ma akwai mai wannan rikicin ya hana a samu wannan ƙarin tattalin arziki wadda da wannan al'umma sun karu wannan man da ya kawo wani sauki ma jama'a ma al'umma wanda za a ce mun ci gaba to amma saboda wannan tashin tashina ainihin injiniyoyin da turawa za su zo su ci gaba da wani aikin ba zai yi su ji ba saboda wasu arziki a ƙasa ba a yi amfani da shi ba noman da ake yi an bar shi shanun da suke shigowa ba a samu ba wannan bandan kifi da ake karuwa da shi ya karanta da sauran abubuwa na ma'adinai wadda ana yin cewa yana taimaka ba ma najeriya kawai ba chadi tana amfana kamaru tana amfana daga lagos aka zo a samu bandan kifi da shanun da ake sai har anambra ana kaiwa to malam ibrahim bisa wannan tsokaci da shi aminu cd ya yaya za ka ɗora a najeriya ka ga muhimmancinta musamman wajen kawo wa ƙasar nan a ce maka dai da sauran wasu abubuwa alhamdulillah shi sa na ce maka za mu duba abun nan ta fuska biyu ne don dalili shine in ka duba za ka ga farkon kalmar boko haram wato can baya mutanen da suke wa'annan wuraren sun ƙi karatun boko uh, sun yi almajiranci wasu ma ba su yi almajiranci ba ka girma ka tashi baka da sana'ar yi menene ranka zai rika raya maka saboda haka wa'annan al'amura sai suka ginu akan jahilci da talauci in ka kula zaka ga farkon rigiman nan kasuwanni ake konawa shaguna ake konawa aiwawa ka fahimta a fasa banki a ɗebi kuɗi saboda haka wannan abun yana da alaƙa da eh, da talauci da kuma wata bakar siyasa don in ka duba za ga kwanan nan mai girma shugaban ƙasa janar buhari ya nemi fayil ɗin shi wannan na lactat wannan wuri ne wanda maganar tattalin arziki ba sai an gaya maka ba don eh, misali kamar yadda abokina ya faɗa maka kifin da ake fitowa da shi daga tafkin chadi wallahi za ka ɗauka cewar ba daga wajen ake fitowa da shi ba kullum ana fitowa da shi kuma kifin nan baya karewa kuma ba kiwon su ake yi ba in ka kula da shanun da ake lodi a arewa maso gabas ake fita da shi a ƙasan nan ai kowane ai lagos ko port ko kuma eh, ko ina ma za ka ɗauka cewar kawai a jeji ake kamawa saboda haka mu mun kula cewar a farkon al'amarin ma dukiyarmu ko kuma tattalin arzikinmu aka fara yaƙa to ah to mutumin da yake so ya karantar da kai ko ya koya maka addini ya zo yana kona maka shago yana wawar banki a eh, ni zaka hada me za hada banki ko satar banki da kuma koyar da addini saboda haka akwai a ciki kuma aka zo aka na sa bom a coci aka dawo ana sa bom a masallaci mutumin da zai faɗakar da mutane zai jawo su ga addini ya faɗakar da su su fahimci addininsa me ya kai shi sa bom a coci mutanen da eh, za ka gaya musu addininka ka kwaɗaitar da su irin ni'imar addininka to ka zo ka jefa musu bom sannan kuma wa'annan addinin kan suke yi ka zo ka ci tarbiyya da maganar addini ba saboda haka wata bakar siyasa ce wanda muke roƙon gwamnatin tarayya karte sassauci kar sakaci a binciken waɗanda suke da hannu duk wannan abin da ya faru lalle lalle a gwada wa duniya kuma a musu hukuncin da ya dace duk wanda ya sanadin kashe wani to lalle a masa hukunci irin yadda ya dace daidai da shi ah, ilu ritaya dan sanda to kai ya naka nazarin ya fuskanta to zan yi magana a sosai akan nawa fanni na tsaro a gaskiya akwai matsala a kungiyar tsaro kamar yadda wani mai magana da ya faɗa cewa ba za a kawo wansu daga wani gari su zo su yi wani abin nan ba ba tare da yan garin ba gwamnan ya sani ga wanda zai tura amma akan kawo wansu daga wani guri to kaga wannan akwai wani babban illa dalili wanda zai zo bai san kowa ba bai san ma san garin ba kawai zai zo barna ne ba gyara yake zo akwai kuma problem na ɗan sanda ko soja ya ga mai gidansa ya tara abin duniya a cikin lokaci kaɗan shi ma ɗin hanyar shi ma ya samu kofan shi ma je samu kaga duk abin da zai je ya abin nan ya sa a gama da abin shi ma yana amfana wannan gurin a wannan yakin karamin ɗan sanda ko sojan da yake zuwa bakin daga akwai amfanansa shi ma da yake yi saboda ya ga mai gidansa ko daga cutan abin da yake basu na allowance ba a ba shi daidai to ba a samun irin wannan inda za a koma aiki irin na da ne irin na da wanda ko ina ne kamar yadda wani ya faɗa kowane anguwa ta kafa ta yanzu lokacin da nake aiki a gidan gwamnati zan fito garin nan da karfe ɗaya zagaye garin nan da mota ba na ganin kowa iban yan sandan ko sojojin masu cewa sun je patrol ba ka ganin kowa a garin nan sai ka kashe mutane ko ka kona garin gaba daya daga kan karfe ɗaya zuwa karfe uku ba a ganin kowa a waje to waye ba zai abin nan da amma an alatin wansu wansu a angwanni a angwanni to za a samu masala eh, akan fannin tsaro amma an bar mutane kara zube kowa ya ci abincinsa sai je kwanta sai ka ga an da nakiya a garin nan ba mai fitowa ko ba mai lekowa saboda yana gudun kansa to da a ce kamar yadda wani kwanaki yan azare suka yi duk inda aka gani ya eh, sha akan mutane nan a samu na fahimce ka kana nufin jama'a su tashi daga baccin da suke yi su masu ba da tasu gudumawa to kaman ba ga shi wannan kwamiti kwamiti da ake kafa unguwanni ba ganin su kwamiti din akwai suna da iyaka ba wai za su yi komi don saboda kasan akwai doka a komi eh. eh, a lokacin da da muke aiki irin wa'annan in za su je aiki akan je wajen dpo unguwa. mu za mu fita ka ba mu ɗan sanda biyu ko uku kaga su ne abokan aikinsu duk wanda ya ga dan sanda a cikin wannan kungiya zai ce wa'annan ba makaryata ba ne ko kuma ba sojan haya ba ne shi ya sa ɗin in an yi haka aka koma na baya aka dawo aka ki eh, rashin gaskiya aka dawo da gaskiyan ba da a ci nasara amma rashin gaskiyan yayyawa yanzu kuma ko ba waye baya son ya faɗi gaskiya don misali kana babba sai a je mutum yana son kofa sai sai sai ya yi karya tukuna sai ya yi karya ya kondemin wani makafu wai ka yarda da shi to zamanin da ba haka bane gaskiyan zaka faɗa to amma ya zaka ce akan wannan al'amari ba ganin yanzu gwamnatin najeriya da ma sojojin sun sauya salon wannan yaƙi a wato yadda na ga kaman na yanzu ya fi na da kasan in kai ka sa yara aiki dole in ka je gurin da yaran suke aiki yaran za su yi aiki da kuzari da ba a an su ba zuwa amma yanzu nakan ga ko mukan ji cewa shi shugaban sojoji yakan je har inda ake yaki to inda ina gani za a yi nasara rashin su yara in sun ga za a motivation din su a ah, ogama ya zo ai sai mu sai mu yi da gaske to da ba a ganin kowa to ka gani to amma da inda yanzu misali kai kana ka ba da kodugo a mutane a gonanka ka je an ganka a gonan kana kusa da yan kodugo za su yi aiki mai kyau amma ba haka ba za su lalata gonan su tafi ce ya mun gama gona amma in an ganka da yi mai kyau haka ma aikin tsaro in ana musu close monitoring ana kuma biya musu hakkin su za su yi aikin nan yawa ba abin da zai gagari tsaro a kasar nan sai dai akwai son zuciya son duniya kawai amma in an ce za a kashe boko haram ba za ta wata shida ba saboda kamata ko a ƙasar nan duk akwai na'urar da in an aje a kan hanyar nan duk wani abin da mummuna abu za a gane me yasa ba za a yi applying da wannan abin ba a kawo ƙarshen wannan abin ana janta kamar yadda kuka sani shugaban najeriya muhammadu buhari ya kirkiro da wani shirin musamman domin farfado da yankin arewa maso gabas da ya durkushe saboda rigingimin boko haram Ko me ake nufi da wannan sabon shirin na shugaban kasar Najeriya? To shi tsarin Presidential Initiative for North East tsari ne na musamman wanda ita gwamnatin tarayya ta fito da shi wanda zai haɗin gwiwa da sauran hukumomi za a kashe kamar yadda na faɗa kusan naira biliyan 200 aka ware domin wannan hidima. kuma abu ne wanda zai tallafa wa arewa maso gabas wato bangaren da ya shafi jihohin borno yobe maiduguri bauchi gombe da adamawa wannan yanki yanki ne da yake ta fama da rigingimu da tashin hankali da rugunsumi ta yadda ta kai mutane da dama sun yi hijira sun bar wannan yanki suna tafiya wasu garuruwan saboda tashin hankali da ake fama da shi wannan ya janyo taɓarɓarewar ilimi taɓarɓarewar kasuwanci taɓarɓarewar zaman lafiya ma dai baki ɗaya ta yadda komai ya lallace komai babu shi a dalilin haka shi shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kafa wannan tsari wanda zai tallafi ga wannan yanki idan aka ce tallafi tallafi ne wanda zai lura da ɓangaren ilimi bangaren lafiya bangaren harkokin da suka shafi bunƙasa cinikayya da bangaren yadda za a samu abinci wato ɓangaren noma da kiwo da kuma bangaren tsaro yadda kuma wannan aiki zai tafi haɗin gwiwa ne da ita abinnan gwamnatin tarayya da tallafi na da zai zo daga wasu hukumomi da kuma ƙungiyoyi na duniya da kuma tallafi da zai zo daga ɓangaren jama'a a duk lokacin da gwamnati ta shirya irin wannan tsari na musamman ita za ta ware wasu kuɗi ta ce za ta yi aiki da su kuma ita za ta tsara ga yadda za a yi aikin nan alal misali a ce ɓangaren ilimi za a zo makarantu da an rurrushe makarantu da dama sakamakon wannan yaƙe-yaƙe za a zo a kafa su na musamman a yi musu sabon gini a fitar da kayan aiki na musamman na zamani fiye da na da da ake da su sannan a fitar da tsarin tsaro irin yadda za a samu tsaro a makarantun sannan kuma a ko malamai na musamman a ba su albashi na musamman ba kamar yadda ake da ba so da haka mutanen da za a yi wa wannan abu su ma da tallafe su alal misali idan aka ce yau an zaɓi wata local gamman ko wani gari za a zo a musu makaranta to idan aka zo lokacin da ake ginin nan ake eh, gwamnati ta fitar da kuɗi ba ake wannan aikan akwai buƙatar a ce matasan garin mutanen garin da baki ɗaya an shigo wajen ginin tare ake yi tun da su za su amfana da abin idan an yi ginin su dinga bawa abin kariya ba sai an jira hukumomin tsaro sun zo ba a'a wani tsaron ma ku mutanen gari ku kamata ku sa ido ku zo ku tallafa a gama gini in an zo duk abin da ake idan an ga wani abu a je a kai wa hukuma haka bangaren lafiya za a zo a gina asibitoci to zama da mutane kuma kuna da wata gudunmawa da za ku bayar wajen ku rike wannan abun a matsayin abun ku ne dan ku aka yi ku za ku amfana da shi kuma ku tallafa tunda ku ba za ku ba da kuɗi ba hukuma ta ba da kuɗi a zo a gina za ta kawo ma'aikata za ta kawo kayan aiki to ku kuma haƙƙi ne a kanku ku kula da wannan dukiyar ku kula da ita wajen kare ta daga dukkan wani abu da ya zo ya kawo taɓar ko kuma a lallata dukiyar tunda dukiyar nan an lallata ba wai dukiyar gwamnati aka lallata ba dukiya ce taku ku za ku fi amfana da ita akan kowa wannan tsari kuma tsari ne kamar yadda na faɗa da farko wanda zai yaɗa hukumomi da dama so da haka akwai bukatar da duk waɗanda aka sa a ciki mana mutane ne masu kishin wannan yanki duk wanda yake a najeriya ya san matsalar da wannan yanki na gabas arewa maso gabas yake fama da shi yanzu a kalla daga nan har zuwa abuja kano kaduna da sauran garuruwa ya ka tarar da an ware abin da ake cewa idp centers wuraren da ake warewa na 'yan gudun hijira Ah, hajiya idan kika je gurin nan ke yadda mutane suke zaune a ciki da yara waɗanda iyayensu tun mutu wani gaba ɗaya dangin shi ma tun mutu da mata waɗanda an kashe mazansu ba su da wani abu Allah ya yawa da su so da haka irin waɗannan za a tallafa musu a bunƙasa musu harkar da za su samu arziki su samu abun da za su dogara da shi wanda tsarin rayuwarsu zai tafi ba sai sun dogara da gwamnati ba a koya musu wasu sana'o'i alal misali a bangaren aikin noma a samu wasu a ware su a koya musu harkar kiwon kaji a koya musu harkar nika gari siyo masara su nika su dinga siyarwa a koya wasu yadda za su yi noman ma a koya wasu yadda za su yi ƙananan sana'o'i misali saƙa ɗinki tallafa wa kansu yadda tun da yanzu mazajensu sun mutu ba su da wata madogara idan hukuma ta shigo karkashin wannan tsari aka koya musu wannan sana'o'i za su zama abun dogaro a kan sana'o'insu ba abun dogaro da tallafin da gwamnati take ba su duk wata ba. ga wannan tsari ne da mutanen yankin arewa maso gabas za su yi alfahari da shi. Sannan tsari ne wanda zai zo a gyara mutu ba wai an gyara makarantu kawai shi kenan ba an gyara harkar lafiya an gyara harkar bunƙasa arziki a'a hatta guraren da ake ganin yanzu da ba a shiga gwamnati za ta fitar da wani tsari a tsara bunƙasa wa jami'an tsaro da kayan aiki da tallafin wajen zama inda za su zazzauna yadda suka zauna dindindin ba wani zancen firgici ko tsoro na wani hari da za a kawo ko yaushe tana ganin jami'an tsaro su kansu jami'an tsaron ba wai kayan aiki za su rike a hannu ba a'a ɗan tallafin da zai taimaka musu su samu moral booster su samu wato karsashi a ransu cewa lallai suna yin aikin nan dan kifi kuma suna dan samun abin da za su samu su ji daɗi a wannan yankin shi ma gwamnati za ta tallafa musu. so tun da dai kamar ba mu da isasshen lokaci amma halima ina so na ji ke wace irin ansa zaki da game da tambayar da muka yi wa masu saurare a ganin cewa a ganin su gwamnatin shugaba buhari na iya ganin bayan boko haram kafin karshen wannan shekarar kamar da suka yi alkawari tarkashi to jamila a gani na eh abu ne mai yiwuwa saboda duk abin da ɗan adam ya sa kan shi yi mm. zai iya yi to amma matsalar boko haram matsala ce wadda da harin harko sai ka san da wa kake faɗa mm. sai ka san adadinsu yawansu a yau ba wanda zai ce miki 'yan boko haram ga yawan kamar misali na amurka za a ce sojojin amurka yawansu miliyan kaza na najeriya ba wanda zai ce miki ga yawan 'yan boko haram kuma yakin sarika noke suke yi su buga su gudu su buya kuma suna cikin jama'a mm. suna gidan kowa suna tare da kowa jama'a sun san su jama'a na ɓoye su mm. kenan in aka duba waɗannan ba a san yawan su ba yan sarika noke ne jama'a na taimaka dole sai an samu hanyoyin da za a Kama toshe waɗannan yawa za a san mm, yawan su a mm. san masu ɓoye su sannan kuma wannan sari noke da suke kuma shi ma a samu gaskiya eh, sannan ga fahimtar ma wanda irin fahimta ne suke amfani da ita wajen ma yadda za su rika sa mutane su shiga eh, harkar. Yawwa yadda suke ɗaukan tabbas abu ne mai yiwuwa amma aiki ne babba. Aiki ne babba. To Jamila tun da kin sani a kwana yanzu lokaci ya kuma shirin ya kawo ƙarshe sai gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Mr. Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti ya bada umarni sai kuma injiniyan mu Mr. Nelson Lopes ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata sai gobuwar haka da izinin Allah. yau ban manta ba siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi duba This program has come to you from the Voice of America, Washington.